mutagansa naku da to kaga professor ya biyo ci bajokin to Now, this day we have the best president of the Federal Republic of Nigeria, Professor Yemi Osipojo, is waving hand to the people while the executive Governor of Kano State, Dr. Abdullahi Umar Ganduje, is together with him. Professor Yemi Osinbajo, the Vice President of the Federal Republic of Nigeria, is here with us. This takes place on the second day of Salah. It is considered the most impressive, most colorful, and the most interesting part of the Daba celebration. It is popular referred to as the Royal Exhibition of Garment and Regalia. Over 10,000 horse riders parade to portray our rich traditions. the origin of our Daushe dates back to some 215 years. One of the emir's favorite servants, called Daushe, could not participate in the Idi e Daba due to illness. He therefore requests Isu, Taranji, Gudindi, Tudunguzirchi, all these quarters are the quarters in Gwale and municipal local government area. Then back to the palace, the emir received homage from all traditional title holders. to masu saurare gashi nan hakimai ne dai suke ta wucewa ta gaban mataimakin shugaban ƙasa Profesa Yemi Osinbajo yanzu dai tawagar ɗan Amar ɗin Kano ce suke wucewa ta wannan waje inda mai girma gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduje to ga tawagar madakin kano nan traditional gun shooters aha aha uh, your excellencies the members of the diplomatic corps and all other dignitaries as we are receiving these gunshots in the air They are uh, shooting 21 gunshots in the air, marking the coming to an end of this celebration. Oh, and uh, His Highness the Emir of Kano is waiting till after the last shot was given. And uh, Your Excellencies, they say like father, like son. His Excellency, uh, His Highness the Emir of Kano, Alaji Amina Abu he sits, looks well like his late father, our late father, the late Emir of Kano, Alaji Ado Bayero. So as we are receiving this gunshot, 21 shots will be shot will be shot in the air, and after which his silent Emir will take his leave right inside the palace. Thomas sauraro kamar yadda kuke ji da gani bai ta fari ne yana kan dokinsa yana ta baiwa aha a gaishe ku iyalan mai ta fari tuni nake gano sarkin fadan mai ta fari yana kai gwamnati yana kai mari su ko makidan yan bindiga su ma suna ta bubbugawa shi nan dai yanzu ana bi ana rarraba musu alburushi da suke narke bindigar aha a gaishe ka gaishe ka gaishe ka ko ko kuskure ba sai aha kaje ba biyu da uku kaga a gaishe ku a gaishe ku aha aha ka ji alama wannan ai ta musa bai babu ya ka ta musa bai your excellency aha a gaishe ka a gaishe ka ba da a gaishe ku iyalan mai ta fari sun zo suna gaisuwa da mataimakin shugaban kasa Profesa Yosin Osinbajo suna nuna masa cewa